riwayatin sadaqta an karɓo wannan hadisi daga Abdullah bin Yasar Abdullah bin Yasar ke cewa kuntu jalisan na kasance ina zaune wa Suleiman bin Surat wa Khalid ibn Qurfuba na kasance ina zaune tare da Suleiman ibn Surat an gane ko Suleiman ibn Surat shine al-Amir Abu Mutarrif al-Khuzai al-Kufi sahabi ne daga cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid ibn Qurfuta al-Qudai shi ma sahabi ne cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Yasar ke cewa na kasance ina sanar tare da wannan mutane guda biyu Sulaiman ibn Surat da Khalid ibn Urfuta fa zakaru anna rajulan tuwfiya sai waɗansu masu labari suka zo suka ambata cewa anna rajulan tuwfiya akwai wani mutum ya mutu mata bi batnihi ya mutu ne sakamakon ciwon cikinsa fa idza huma yaktahiyani an yakuna shuhada a jinazatihi fa idza huma sai da waɗannan mutane guda biyu da na ambata cewa na kasance tare da su wato Sulaiman ibn Surat da kuma Khalid ibn ba sai ga waɗannan mutane guda biyu yaktahiyani wata suna nuna sha'awan su an yakuna shuhada a jinazatihi bisa ga cewa su zanto sun halarci jana'izan wannan bawan Allah da aka kawo labarin mutuwarsa cewa ya mutu da ciwon ciki fa qala ahaduhuma lil akhar sai ɗayan su yace wa dan uwansa su waɗannan sahabbai guda biyu kenan ɗayan yace wa dan uwansa alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man yaqtuluhu batnuhu falan yu'azzaba fi qabrihi shin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba dukkan wanda ciwon cikin sa ya kashe shi ba za a yi masa azaba a kabarinsa ba shin annabi ko bai taɓa faɗin haka ba kamar yana tuntubar ɗan uwansa shi ya san annabi ya taɓa faɗin haka amma yana son yi tabbas in ya manta da ko bai manta ba shin ko annabi bai taɓa faɗin cewa bai taɓa labarta ba cewa dukkan wanda ya mutu da ciwon cikin sa ba za a yi masa azaba cikin gabarin sa ba fa qala al-akhar bala sai dan yace lalle annabi ya faɗi haka wa fi riwayatin a wata riwaya yace sadakta eh kai gaskiya annabi ya faɗi haka wannan hadisi imam an-nasa'i da imam tirmidhi suka rawaito shi imam tirmidhi ce hadisi ne hasan haka ibnu hibban ya rawaito shi bi sahihi cikin ingantaccen littafin sa shi da jerin hadisi na 728 idan ka duba cikin mawaridul zaman sannan kuma sayalisi ya rawaito shi ne hadisi na 1288 da imam ahmad bin hanbal juz'i na hudu shafi na 262 wa sanaduhu sahihun sanadin wannan hadisi ingantacce ne ba na hadisi ne da ake iya kafa hujja shi to wannan albatul kaga annabi ya bayyana cewa man yaksulhu batnuhu falan yu'azzaba fi qabri wannan albatul din shi yasa da ita bin bibitan kal wato littattafai wadanda suke fassara daidaikun kalmomin larabci wadansu masu fassaran suka ce abinda ake nufi da albatnu shine man mata min waje batnihi wanda duk ya mutu a sakamakon wani radadi a cikin sa wa huwa yahtamilu al ya iya yiwa radadin da zai haifarwa da mutum gudawa shi annabi ke nufi a cikin wannan hadisi wal istisqa ko kuma ya iya daukar ma'anan al istisqa al istisqa wata cuta ce da ke tarawa mutum ruwa a ciki kaga mutum duk gaba ɗaya ya rame amma cikin sa yayi kaman ƙurya shi na ke cewa farin zazzabi ko farin masassara a Hausa suke cewa farin masassara kamar yadda na da wani likita ke bar labari wan nifas ko kuma ya kasance mace wato ainihin ta mutu wajen naƙuda shi ma dai a sanadiyan aiciwon ciwon ciki وقيل من حفظ بطنه من الحرام والشبه a wani kaulin waɗansu malaman sakace, abinda ake nufi da man yaqtuluhu batnuhu wanda cikin sa ya kashe wai ba wai ciwon ciki ba a wanda yanayi mahalal bai samu ba sai haram ga kuma yunwa yana cikin ci amma yake iya tsaye haram din nan har ya mutu kaga cikin sa ya kashe na wani ne suka ce wannan ya zama shahidi to amma gaskiya wannan magana tana da rauni tunda da aka haramta maka cin naman alade aka haramta cin mushi aka haramta cin giya sai aka ce fa man tsarra ghayra bagin wala adil wala isma alai ai idan ka tilasta karsa abinci sai haramun to wannan haramun ne in ka ci lokacin babu haramta haramta na riga an yafe ma a wannan lokacin dan Allah ya ce wala takasulu yace wala tulqu bi aydikum ila tahaluka saboda haka duba da waɗannan dalilan mutum ba zai bari bai lamunce wai kawai dan tsabagen zuhudu kana jin yunwa ka rasa abinci kuma ga mushin rago ka kici a'a wannan idan kai wannan babu wata shahara da kai ina ba ta fahimta akwai nau'i na ganganci a cikin wannan tunda shari'a ta baka dama takaice wannan shine alama ta takwas don mutumin da ya mutu sakamakon wata cuta ta ciki ne ko kowace irin cuta ce a take inda mutum ya mutu a sanadiyar ta to wannan mutum ana kirga shi matsayin ya yi kyawawan cikawa kuma ga ta da sallam ya ba da tabbas na cewa ba za a yi masa azaba cikin kabari ba ga shi kuma hadisin farko ya nuna cewa fa huwa shahidun yayi shahada الثامنة والتاسعة علامة تتكوث علامة تترى الموت بالغرق mutuwa ta hanyar ambaliyan ruwa shine algharak imma ruwa ya ambaliya cinye gidanka ko kuma ka fada cikin kududdufi ko cikin kogi mutum ya mutu shine algharak an gane ko wal hadami ko kuma mutuwa a sakamakon rushewar gida wato katanga ta fadowa mutum ko garo ya fadowa mutum ko dakin sai rufta da shi ya mutu shi ma ana kirga a matsayin yayi shahada wannan yana ɗaya daga cikin alamomi da ke nuna kyakkyawan cikawa mutum mutum musulmi ko mace musulma ya zanto ya mutu ko ta zanto ta mutu ta ɗaya daga cikin ababen nan da muka ambata in ma ta hanyar ruwa ya cinye mutum in ma kuma ta hanyar gini ya faɗo wa mutum لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shuhada khamsatun shahidai guda biyar ne al-mat'un mutumin da ya mutu a sakamakon at-ta'un wanda muka ambata can baya wato ta'un shine annoba ta auka a gare wata cuta ta zuwa gari ana yayin ta sai mutum ya mutu a sakamakon ta to yayi shahada wal mabtunu da mutumin da ya mutu da ciwon ciki wal da mutumin da ruwa ya cinye shi wa sahibul hadimi da mutumin da gini ya fado masa ya mutu wa shahidu fi sabilillah da mutumin da ya shahada a fagen fama dukkan su waɗannan shahidai ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi juz'i na 6 shafi na 33 zuwa na 34 da imam muslim juz'i na 6 shafi na 51 wa tirmidhi da imam tirmidhi juz'i na 2 shafi na 159 wa ahmad bin hanbal da imam ahmad dan hanbal kenan juz'i na 2 shafi na 325 da kuma na 533 min hadisi abi huraira abu huraira ne ya jiyo wannan hadisi daga annabi tsira da mun tabbata gare shi zama samu alamomi har guda tara ko al'ashira alama ta goma mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mautul mar'ati ya kasance mace ta cika fi nifasiha a lokacin haihuwarta ko a lokacin wato ainihin bikinta bi sababi waladiha a sakamakon haihuwar da ta yi to ita ma ana kirga ta cewa ta yi shahada wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa mace musulma ta mutu a wajen haihuwa ko bayan haihuwar da waɗansu 'yan mintuna tana cikin biki da mutu a wannan lokaci a sakamakon radadin haihuwa a sakamakon cutar nakuda sai ta mutu ana kirga ta yi shahada li hadisi ubarat bin samit anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ada Abdullahi ibn rawahata قال فلما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة wani hadisi ubada ibn samit ya jiyo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ubada ibn samit yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ada abdullahi ibn rawahata ya je ya duba abdullahi ibn rawaha lokacin da yayi wata rashin lafiya al'iyada shi da duba mara lafiya annabi ya je ya duba abdullahi ibn rawaha lokacin da ba shi da lafiya kana shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai rawaito hadisi ubada ibn sabit yace falamma tahawwaza lahu an firashihi yayin da annabi sallallahu yayin da shi abdullahi bin rawaha ta hawwaza lahu ya santa domin annabi an firashi ya bar shimfada sa wato ya shimfada annabi shimfada sa kenan fa qala sai annabi shi da mutane bayan ya zauna a tadri mun shuhada ummati shin kun san su wane ne shahidai a cikin al'umma ta qalu sai suka ce da shi qatlul muslimi shahada wato musulmi ya mutu a wajen yaki wannan shahidi ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shuhada ummati idan la qalil yace idan ya zama to shahidai a cikin al'umma ta ba su da yawa kenan mutai da ya mutu a wajen yaki shi kadai ne shahidi to yan shahidai ba su da yawa cikin al'umma ta kenan sai ya ƙara bayani ya ce katlul muslimi shahada mutuwar musulmai a wajen yaki shahie wato shahada ce wasa'un shahada haka mutum ya mutu a sakamakon annoba shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a mace kuma ɗan ta kashe ta a cikinta wato tana dauke da shi a cikinta wajen haihuwa to ita ma wannan shahadatun shahada ce a wata riwaya sai kara da bayanin cewa ya jurruha waladuha bi sararihi ila aljanna ɗansa zai ja ta zuwa aljanna bi sararihi wato da cibiyarsa a sarar shine wannan abin da ake yankewa lokacin da aka haifi jariri na jikin cibiyarsa abin da mai jego mai wato ungozuma take yankewa wannan dogon zaren wanda ake jefarwa ko je abin ne to da shi uwa za ta rike dan kuma ya rike ya rinka dan ta har sai ya kai ta aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam shine durruha waladuha bi sararihi ila aljanna sarar shine wannan abin nan abin cibiya da ungozo ke yankewa to uwa za ta rike a ranar tashin kiyama jaririn da lokacin haihuwarsa ta mutu sai ya kama wannan har sai ya kai ta gidan aljanna in ji annabi da mutu